Jam'iyyar NNPP mai taken sabuwar Najeriya wacce al'umma ke faɗin kasuwarta na haskawa musamman ganin yadda manyan 'yan siyasa da dama ke rububin samun matsuguni a cikinta. ga kuma tarin 'yan canjin sheka daga manyan jam'iyyu zuwa jam'iyyar ta NNPP. Hakan ta sa wasu ke hasashen da alama jam'iyyar ta kai bantanta. A cewar ɗan takarar neman kujerar majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin dawakin kudu da warawa a jam'iyyar ta NNPP, Honorable Ali Yahuza Gano ya ce ita ce jam'iyyar da za ta yi nasara duba da yadda al'umma suke karɓenta. Ai tana tafiya kamar yadda ya kamata duba da kyawawan halaye da manufofi irin na a jagoranmu injiniya da tarabi musa kwankwaso duba da cewar kowa ya san manufofinsa ya san irin tsare-tsarensa na kulawa da mai karamin karfi da yadda rayuwa ake san a canja ta a kawo mutane sauki shi ne yasa ta a matsayinta na sabuwar jam'iyya bai zama wani abin da zai wahalar da mutane ba mutum ake yi ba jam'iyyar ba saboda haka zuwan jam'iyyar tare da wannan jagora namu shine isa ta samu karbuwa take tafiya ga wutar daji alhamdulillah mai rahoto kabiru muhammad getso daily fan tv